Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Ban yi zato ba na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwar muku a cikin wannan cinarta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Maman Hadib nake karanto muku. Kar da manta danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ci gaban labari. Da sauri ta fito daga fat tana duba agogo wanda ke ɗaure a tsintsiyar hannunta na hagu. Wata karamar mota ash kala mai kyau sai kyalli take ta buɗe ta zauna tare da yi mata ki. Ta yi jin mu kaɗan sannan ta sannan ta zata cikin nutsuwa tana duban agogon ganin duk saurinta sai ta rasa laccar farko. Tsaki ta ja ta furta duk umma ce ta ja min da ta ce dole sai na haɗa breakfast to gashi nan na makara. Ta ƙarasa maganar kamar za ta yi kuka. Tana fitowa kerenus ya tari gabanta ta taka burki da sauri tana kare mishi kallo. Ya matso kusa da ita tare da zura hannunsa cikin aljihunsa. Tana ganin haka cikin hanzari ta ɗaga gilas ɗin sama ta rufe rub ta ja motar da gudu ta gaba. Ya biyo ta da sauri ta dawo da baya da uban gudu ya saurin kaucewa amma ina ya makara domin sai da ta ture shi ya muguwar faɗuwa har yana mulmulawa ƙasa ya bugu da dutse. Ta fito ta tsaya gabansa ya ɗago kansa a wale yana kallon ta har goshinsa ya fashe yana zubar da jini. Dariya ta saki ta nuna shi da yatsa, ka bi ta hanyar mami ko in zamo ajalin ka Ta dofa mishi yawu a fuska ta shiga motar ta buɗe shi da ƙura. shako yawon da ta tofa mishi ya yi cije laɓan sannan ya miƙe da ƙyar yana ɗingisa ƙafa ya shiga gida zuciyarsa kamar wuta. A falo ya cimma mama tana shan furut. Kallo ta bishi da shi sannan ta ce, hatsari kai ko me? Tsaki ya ja mai ƙarfi sannan ya ce mama wallahi in ban nakasa rayuwar mami ba ki ce ni ɗin banza nake ba da mamura. Wai me kuma haɗa ka da ita? Shiru ya zuwa tan ya kalli kafarsa wacce har ta kumbura ya ce kashe ni ta soyi da motar ta yanzu nan. Ka me? Kisa fa mama domin har cewa ta ita ce ajalina. Kan bala to wallahi ba zai yiwu ba tashi mu je wurin tsohuwar can a kafa shaida dan kada a sabauta min kai abin za a hofi a'a mama ki bar zancen tsakaninmu ki barin da ita in ba ta yi ajali na ba ni zan zamo mata guba wanda sai na kusa kai ta kiyama ba ta san waye Yunus ba amma lokacin da za ta san ni ya kusa wanda da zuwarsa gara mutuwarta hmm, magajina kada fa ka tsaya kuri karamar yarinya ta baka mamaki kamar yadda uwarta ta shayar da ni madaran mamaki tare da jefa ni rudani ga larurar guda wannan da na kamu duk a sanadinta ne wanda in ya motso min ji nake kamar zan sheka barzau don azaba. Dariya ya sa haddatin tsirawa ta zabga mishi yarara tana shirin magana Imrana ta fito daga cikin ɗakin su cikin kwalliya nin ta rike da littattafai tare da ke ɗin mota. Ta ja ta tsaya tana duban Yunus da Allah malaman su lafiya kike wani kallo na kamar wata sabuwar mayya. kawo da kanta ta ƙara sawarin ma ta ce sai na dawo mama. A dawo lafiya ta amsa a daƙile. Har ta kusa fita Yunus ya ce ke munafuka zo nan. Ta yi banza da shi ta yi ta. Mamu ta dube shi ka daina zubar da girmanka a wurinsu gudun kada su raina ka Tom. Su raina na fa kika ce mama tab ashe kuwa watan cin ubansu ya tsaya dan wallahi ƙaniyarsu zan so mace yanzu la'ada waje Wataƙila sa dawo cikin nutsuwarsu, su kiyaye ni wallahi da waccan raguwar haukan da suke kulawa. Su yayin wallahi da wacce raguwar haukar da suke kulawa. Cikin sanyi mama ta ce ni dai yanzu tsoro take bani. Allah bani so in ji ko da muryar ta balle in yi ido biyu da ita. A'a ki je ki mama. Ke kike ma tsoronta? To sai ki ta jin tsoronta ni kam in na gama illata yarta zan dawo ta kanta saboda rashin mutunci na ba zai tsaya kan yarta ba har da ita. Hmm. Ka dai taka a sannu. waye ya fice yana gunguni wanda ya zame masa jiki. San baya ganin girman mahaifiyar shi duk maganar da ta zo bakinsa ya ba mata yake yi hankalinsa kwance dan ta gama lalata shi. Mami ce ita da Sadiya bayan fitowar su daga lakca. Hum Sadi ban baki labari ba yau na kusa karya dan akuyan gidanmu. Au, waye so mu kiwon awaki goma a gidanku? Harara mami ta watsa mata tare da fidda wayarta ta soma latsawa ta mata banza don jin tambayar da ta yi mata ta bata haushi. fuska wayar da ta ce da Allah kin gaba na son wulakanci. Ta ina tambayar kuma kin maida ni wofi. Ba nuna ta ina buƙatar jin muryar suwiti Saura ki jima na maɗacinki ba na suwitinki ba. Sadi zan yi miki rashin mutunci ba. Bismillah ina daidai da ɗaukansa. Sallama suka ji Fatima ce ta yi musu sallama suka amsa wa alaikumus salam. Yau Fati a gidan kuwa ya so kiwon awaki da mami ta buge shi yau. Shiru ta tana kallon mami wacce take murmushi a wunta. Ina ga yaya Yunus za ta faɗa miki ta bige shi da mota shine ta ce miki dan akuya. Idanu waje Sadi ta ce kai haba dama da haka take kiran shi? yi wai baki taɓa ji ba sai yau? I wallahi. To daga yau kin ji sunansa a wurin ta ai. Tab, amma mami kin shahara a fagen wulakanci. Halittar mutum guda kike dangantawa da dabba? Tana dariya ta amsa yau ai ya sunansa ko ba haka bane Fati? Hmm, me zan ce? Ni kam sai idanu da kunni zan zuba a tsakaninku. Sadi ta faska mata duka tana cewa da Allah ba ni in sha me ya faru kika bige shi. Tana kallon Fati ta so mu bata labari har ta gama. Fati ya ce wallahi in ni ce sai na karya miki kafafu da bai da imani. Hmm. Fati dan wanki ne fa. Ni na sani Sadi dan uwana ne amma bana son halinsa sam. ba da tunani don hanyar sabon Allah ya nus ya yi kauri a wurin shi yasa ba na ganin girmansa A Adda Imrana ce kawai take dan girmama shi amma ni tuni girmansa ya zube mun tun sanda ya zo yin kidnapping din mami to Allah ya kyauta ya kuma shirya shi amin amma kun san yana matukar kama da broda Hakim kuwa ta ce i eh, ta kama ba amma ba hali ba don hali kowa da irin nasa mami ce ta ce haka a kufule Sadi tana shirin kara magana ta sauri ta tare ta ce malama in kina son shi ne sai in faɗa wa Buros ya bashi ki. Ya bar zancen mai turin ruwa. Duka ta kawo mata ta goce tare da mikewa tana dariya. Ita ma fati dariya take musu. Yau hutun ƙarshen mako babba ne tare da Abba zaune a wurin wuta da ke harabar gidan. Suna tattaunawa irin tawa da ƙani. Motar Abdulhakim ce ta shigo duk suka bi motar da kallo. Shi ya soma fitowa sannan su Madida Hamida tare da Sadiya suka fito. Kai tsaye inda su babba suke zaune suka nufa. Cikin girmamawa suka rusuna suka gaida su. Babba ya dube su ya ce Hakim su ne yaran Hajiya Firdausu ko? Yi eh, babba su ne. Masha Allah Allah ya albarka. Amin suka amsa. Bayan su babba ya gyara zama ya ce dan uwa ka tuna wacce na taba yi wa fyaɗe a gidan gonar maddubo I eh, na tuna da labarin yaya. to wallahi ba kowa bace sai mahaifiyar waɗannan yara. A zabura Abba ya miki, yaya da gaske kake ko wasa? Da gaske ita ce Fiddausin nan da na faɗa maka. Inna lillahi to yanzu da wani ido za ka dube ta? Hmm, da idanuna mana kuma tuni mun so magana inda ta kai mun. Ina ta kai mun cikin da ne mata amma wai ta ce mun ta zubar kuma ni ina ganin ba gaskiya ta faɗa min ba. To yaya ko bata zubar ba in ta baka yar ko ɗanya ya zaka yi da shi zan rike abina in bashi kulawa na uba sosai watakila ma ya fi Yunus nagarta da nutsuwa ni dai in baka shawara ka bar zancen nan tunda ya wuce kuma ka san ba wanda ya sani sai ni na haka kada ka tuno abin da ya fi karfinka domin sosai nake ji ma tsoron bala'in matarka babba yana wani murmushin gefen baki ya ce usman ko karamin ba na jin ta bara'ati saboda duk iskancinta in tana yi ina shanyewa ne kuma ka san duk rashin mutuncin da tana shayina hmm, to ba ka jin tsoron da da za ta ɗauki lamarin yi eh, da wannan dan wannan kuma amma ni yanzu ba ta batun cikin ne yake gabana ba so nake ta yafe min kuma ta ba ni dama a karo na biyu in fito neman aurenta ka yi tunani mai kyau yaya ina bayan ka a wannan ƙudurin naka kuma zan sa maman tuyin ta so mai yi ma kamfen a fannin to amma fannin yafiya kuwa wannan aikin ka ne. Cikin murna babba ya dake hannun abu yana ta zuba mishi godiya kamar ya ji ta fiddausun ta amince da shi. Umma za mu koma gida magarba ta gabato cewar Hamida. Madiya ce ta saurin cewa Umma A'a mu fa umma da ce muka yi mu zauna a nan har sai kin dawo daga Zariya sai mu bi ki gida ko? Oke a ce haka ne amma mi kike son gudu kamar kina kan kaya? Cikin yar dariya ta ce a umma ba haka bane. To ya ne in ba gudu kike son yi ba? Ta koyar da kai tana dariya. Umma mijinta ne zai zo bayan magarba shi yasa take son ta tafi cewar mami. Duka Amina ta kawo mata ta goce tana dariya. Umma ta da aminiyar ta momi cikin bedroom ɗinta suna tattaunawa akan maganar bikin samida wanda za a yi nan da sati uku masu zuwa. Sosai sai suka tsara yadda abin zai tafi. Bayan sun natsu Umma ta domomi ta ce Aminiya ta da an gama bikin samida sai mu sha naki ko? Wani irin na kuma ga sa Abdulhakim da Sa'auta Sadiya da Mami za ki sako wani zance na tsofai-tsofai da ni. Hmm, ni dai ina son ki aure kafin zuwan nasu tunda cikin su ba wanda ya fidda abokiyar rayuwarsa. To ni ba shirya ba sai ki bar maganar haka. Tana dariya ƙasa ƙasa ta ce mu dai muna ciki in za ki ba mu dama. Ƙuri momi ce mata da idanuwa tana kallonta. Babban yara ya ce yana cikin harkin amince. Waye kuma hakan? Yayan abban hakim mana. Kina nufin Umar wai? Yi shi fa. Wani dogon tsaki da sannan ta ce, In kina son mu shida kada ki ƙara min zancen banzancen Na gaya miki. Mamman Sadi ki fahimce ni Allah yaya yana da halin kirki da nagarta kada ki rinsa idanunki ki yi watsi da bukatarsa ki amince da shi ko dan ni Dada tana da matukar kirki kuma ta yi na'am da tazzancan zancen sai murna take tana ta yaban halayyar ki. Mami gelin da ta ta ɗauki ke din motar ta dubi mami rai a bace ta ce na tafi in kin kara gani na a gidan ki ki ɗauke ni tak ki mika wa Umar kyautata. Ta fice fu da sauri ta biyo tana ba ta hakuri cikin cewa Ta bar zancen tunda ba ta so amma ta yi kula da ta shige motar ta fice da gudu. Tun daga ranar ta ɗauke ƙafafuwanta a gidan. Sai dai Umma ta bi ta gidanta ta ci gaba da hidimar bikinsu. Sannan ku sannan Umma ba ta kuma marmarin kawo mata zancen babba ba. Ita ma ba ta ita kuma ba ta kuma tuntuɓar ta da batun nashi ba. Biki ya yi biki amare sun sha kyau da gyara har sun gaji. Mami Sadiya Imrana ta da Fati kannan amare an cakare da kwalliya sai kamshi suke zubawa. don zuwa wurin dina. Wuri ya yi wuri ‘yan mata da samari sai kai kawo ake yi. A wani tabul da ke gefen su mami an sam gaye ne zaune shi kadai yana ayyana yadda za a yi ya fito ma da ogansa yarinyar da ya umarce shi da ya fito mishi da ita wajen hotel ɗin dirrinsi. Gashi yarinyar da alama tana tare da tsaro. Duba da ya yi ya fi mintoci talatin yana tarkonta ko za ta kasance ita ɗaya amma abin ya ci tira Hasali ma tana tsakiyar ‘yan uwanta zama tana kallon mutane ɗaiɗai. Idanu suka haɗa da ita ya ko sakar mata murmushi ta maido mishi da martani sai kuma ya ga ta ma mike ta nufo shi cike da yauƙi da takama kamar jinin sarauta. Hamdala yake ta zuba a cikin ransa ganin ta kawo kanta gare shi ba sai ya sha wata wahala wa balle mutane su zarge shi. In an neme ta, in an neme ta an rasa. Duk yadda zai yi ma sai ya yanda zai ya fita da ita wajen hotel ɗin nan. dan cika ma oganmu nasa burinsa, ya furta hakan a fili yana wani gyara zama. Kamshinta ne ya ankarar da shi isowarta. Sallama ta mai cikin muryarta mai daɗin sanyi. Cike da wata yaudariyar murmushi ya amsa mata wa alaikum salam ‘yan mata a gari In ba ku ba gari in kun yi yawa gari ya ɓaci sai kuma ya saurin kawo bakinsa yana gida zakai Sosai ta ji gaɗin ya yi mata gashi da sarra Murmusawa ta ba ta da ta ce komai ba. Shi ma haka ya ta burge shi ba don ogansa yana zakani ba, tabbas da ya samu matar aure, duk da ba aure ne yanzu a gaban shi ba. Ya kake zaune kai ɗaya ko kun samu matsala ne da kun ɗin taka? Magana ta yi dawo da shi duniyar tunanin da ya faɗa. Hmm, ni ba da budurwa ai, ya ce da ita yana wani kashe mata ido. Kai haba, ga ka mai kyau haka? Lalle kam, ka huta abinka, haka kike gani. Iman ka huta, da tunani mai hana mutum barcin daɗi, musamman kun samu matsala. Dariya ya sa sosai ta bi da kallo tana mamakin ko me ya bashi dariya cikin zancen ta oho. Gabansa ne ya faɗi lokacin da take mishi kallon kurilla saboda ya gano kamanninta da ogan nasa. Shi ko oga mai kanwarsa ta yi masa da yake kokarin keta mata mutunci. Tabbas lalle wuta irin su oga ta daban ce. Tabdi to ko da idanuna ne ke yi min gizo, Wai shin me ma ta yi masa da zafi wataƙila cewa yana son ta ta ce a'a. Sabida ya san kaɗan ne daga cikin aikinsa, ya sace duk yarinyar da ya ce yana ra'ayin da ta ce ba ta yi. To in ba ikon Allah ba duk yarinyar da ta ce ba ta son ta sai ya sace ta ya mata aika-aika ya warta a nan. Cikin zuciyarsa yake ta zance yana jinjina wa ogansa da halin dabbobi irin nasa. Tunanin me kake yi ne, kai da baka da budurwa, ta katse daga tunanin da ya faɗa. Ajiyar zuciya ja tare da cewa ke nake tunani domin a 'yan sakan har kin sace min ruhina. Buɗe idanuwan ta sosai sai kuma ta sa 'yar karamar dariya. Ta ce, To ka amshi ka tun wuri saboda ba za ta yi min amfanin komi ba. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Halim nake cewa a yi saurare lafiya.